Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai ishirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani. Da sarauniya da fara'a da noma da dalau da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma Alfa Radio da ke birnin Kumasi na ƙasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da hantsi alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoto kan zamantakewa tsakanin mazauna garuruwa da ke kan iyakokin Najeriya da Nijar. Sai kuma shirin da rashin tayi da Mahmud Ibrahim Kwari ke gabatarwa. Za ku kuma ji muhimman da rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun Najeriya a ƙarshen mako. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu ba ya koma kiri. Hukumomi a Mozambique sun yi kira ga 'yan ƙasar su koma inda akwai tsaunuka domin kaucewa ambaliya da kuma gocewar laka da ake zaton gani bayan tashin mahaukacin guguwar Kenneth. firaministan kasar carlos de rosario ya ce an samu mutuwar mutane biyar a wannan guguwar kenneth kafin guguwar ta karisa mozambique sai da kenneth din ta yi barna a kasar comoros ta kashe mutane uku a gurin hukumar kai agaji lokacin bala'i ta kasar mozambique ta ce guguwar kenneth ta lalata sama da gidaje dubu uku kana ta fitar da sama da mutane dubu goma sha takwas daga gidajensu. su babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira ga ƙasashen duniya su tallafa wa yankuna da guguwar ta shafa da taimako na gajere da matsakaici da kuma ma na dogon lokaci a jiya lahadi majalisar ɗinkin duniya ta ba da kayan taimako na dala miliyan goma sha uku da suka hada da abinci da wurin bacci da magunguna da ruwa da kayan tsaftace jiki zuwa ga waɗannan mutane da kanin ta shafa a ƙasar comoros da kuma mozambique jam'iyyar 'yan gurguzu mai mulki a kasar spain ta lashe kuri'u masu yawa a zaben jiya lahadi amma kuma ta gaza samun rinjayi a sakamakon da ke fitowa inda jam'iyyun masu ra'ayin 'yan mazan jiya suka rabu gida uku karuwan jam'iyyun masu ra'ayin 'yan mazan jiyan da masu sassaucin ra'ayi bai yi wani tasiri ba har sai da aka kafa babban jam'iyyar adawa ta popular party 'yan gurguzu sun lashe zaɓe kyakkyawar makoma ta yi nasara akan abin da ya shuɗe in ji prime minister pedro sanchez yana faɗa wa manema labarai a waje helkwatan jam'iyyarsa a madrid ya ce akwai yiwuwar kafa gwamnatin haɗaka tare da jam'iyyun 'yan mazanjiyan da kuma masu sassaucin ra'ayi manyan abokan hamayyarsa bayan kirga kashi 99 cikin kuri'u da aka kada jam'iyyar 'yan gurguzu mai mulki ta lashe kashi 28 cikin 100 ta kuma samu kujeru 123 a cikin kujeru 350 a majalisar dokokin kasar adadin da ya haura kujerunta a baya wadda ta samu karin kujeru 40 amma ita jam'iyyar popular party ta 'yan adawa ta samu kasa da kashi goma sha bakwai a cikin ɗari kana ta shi kujerunta da dama kuma ta sauko daga kujeru 120 zuwa kujeru 65 ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ministan harkokin kasar iran muhammad jayid zarif yana zargin amurka da yunkurin karya iran da kuma kokarin haɓarar da gwamnati ta hanyar lalata kasuwancin manta ta ƙasa da ƙasa zarif ya faɗa a wata hira da yi da shirin labaran talabijin fox news da ke nan amurka a jiya lahadi inda ya kira wasu shugabanni da kungiyar b-team wanda suka hada da prime minister isra'ila benjamin netanyahu da mai bada shawara a kan tsaro a nan amurka john bolton da shugabanni a saudi arabia da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa cewa suna iza shugaban amurka donald trump zuwa ga wata gwagwarmaya da bai so suna neman iza amurka zuwa yaƙi in ji zarif ya kuma ce manufa ita ce daga ƙarshe a sauya gwamnati a iran bolton dai ya bayyana akan wannan shiri na labaran fox news yana mai cewa ba manufar amurka ce sauyin gwamnati ba sai dai sauyin halaye musamman kawo ƙarshen shirin kera makamai na nukiliya da kuma gwajin makamai na ballistic da iran ke yi mutane iran sun cancanci samun gwamnati ta kwarai in ji bolton babban limami a wani wurin ibadan yahudawa da ake kira chabad poway a san diego mai suna israel goldstein ya bayyana damuwa da bakin ciki da fargaba a jiya lahadi labaran duniya kenan kuka saurara. Dangantaka da ke tsakanin Najeriya da Nijar na kasancewa abin misali musamman tsakanin al'ummomi da ke zaune kudancin Nijar da arewacin Najeriya inda suke da al'adu iri ɗaya da kuma dangantaka ta kaka da kakanni. A cikin hirarsu da wakilin Haruna Mamman Bako waɗansu 'yan Najeriya da ke kan iyakar birnin Kwanni jihar Tawo na jamhuriyar Nijar da kuma Ilela ta jihar Sokoto sun tabbatar da haka. Sunana Yusuf Mailena, kalin hulɗa da Najeriya da Nijar alhamdulillah kuma Najeriya da Nijar dama uwa ɗaya uba ɗaya ne. Ga auratayya, ga kasuwanci, ga hulɗa ana yi tare. Mu 'yan Najeriya ne muna kaso kwanne muna sana'a hankalin mu kwance, ba mu da wata matsala. Mutanen Nijar sun riƙe mu hannu biyu ba su gwada muna bambanci. Saboda haka su ma muna fatan waɗanda suke shige da fice tsakanin Najeriya da Nijar musamman ma 'yan Nijar su ma mutanen najeriya su dauke su da muhimmanci domin hulɗayyar mu ba ta yanzu ba ce neman durumji najeriya ne kuma gurgurun najeriya da nijar ko mu allah ya goda da allah haɗa kawo mu daidai da kina matsala in ta samu a najeriya kamar ta shahi nijar matsala in ta shahi nijar kamar ta sami najeriya to na ka dan nijar ko dan najeriya ya bugun gaban duk abin da zai zo ga najeriya sai shi wa allah godiya kamar alheri kamar abin da zai zo ga nijar kuma kamar alfiri dan najeriya sai shi wa allah godiya sunana abdul karima jima kalmalo gaskiya wannan hulɗa tsakaninmu da nijar ta aure ciwo da muke yi babu wani abu wanda za mu ci sai dai mu ce ubangiji Allah ya kara mana damkon zumunci da yanzu ka gani a matsayina na dan Najeriya mata bi gare ni amma duka gaba da su yan Niger ne a nasu bangaren yayan jamhuriyar Niger ke kan iyakan Najeriya Lela da birnin Kwanne Niger sun jaddada kyakkyawan dangantaka da ke tsakanin kasashen guda biyu Malam Usman hulɗan Niger da Najeriya dama tun ta akwai ta tunda an ce tun can cikin tarihi an ce wa da kanina Niger guda zamanin Niger guda zamanin Najeriya kinan don riƙon zumunci ba shi kwamci a bisa ga wannan bangare hulɗa nan ɗaurar rata sai dai mu na fatan Allah shi ƙara haɗa hulɗa mu tsakanin mu da su muna jin daɗi saboda Nijar da Najeriya magamata su suna shigowa muna shiga idan kaga abin da zamu mu fata dai Allah ya ƙara muna zama shi gyara muna shi tsakanin in wani sabani ya shiga a tsayin niyya a gaugauta a sasan sunana abdan ta Najeriya da Nijar da daddata tun tarihi ya nuna tarihi tun da daddata wanda mun ka sani kakanni da uwaye abubuwa wanda suke wakana tsakanin Nijar da Najeriya najeriya mun san hulɗoɗi ne masu dawo muna so gabanin mu su ƙara ƙarfafa abubuwan da ke faruwa tsakanin mu da nijar da najeriya hukumomin gundumar birnin kwanni sun bi sahun waɗannan jama'ar guda biyu domin ƙara bayyana kyakkyawan dangantaka tsakanin al'ummomin da ke kan iyakar nijar da najeriya kamar yanda alhaji ibrahim abbalele shugaban gundumar birnin kwanni yake cewa eh, mutanenmu yan uwanmu yan najeriya da mu wanda ya zamanto eh, iyaka ta gama mu asan da usaini muke ce lalle mu nan iyaka suna ta kama ta kama suna sadandanan tsakanin mu mutane al'umma duk ɗaya ne nan kana da uwa can kana da uba can kana da dan uwa nan kana da dan uwa duk wannan iyakar da ta kama har ta ƙari tun daga yamai ko za a ce ma tun daga tera har difa iyakan nan take kenan iyaka da mu da najeriya suna ce a ci gaba da kawo muku jerin waɗannan rahotannin na dangantaka tsakanin al'ummomin da ke iyaka guda da nijar da najeriya sashen hausa na muryar amurka za ta kawo kawo muku rahoto a kan irin yanda waɗansu matsaloli ke iya kawo cikas ga zamantakewar waɗannan jama'a a nan gaba jama'ar da ke kasancewa 'yan uwar juna na jini domin ga auratewa da al'adu addini kasuwanci da ma noma da kiyo da ke ƙara haɗa su haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Wa ya san gobe ban da Allah in ko mu ganka. da da ya sani mu ganka, wanda dai ya sani mu ganshi. sai ka taran yau kana da hali sai ka taran gobe babu hali to Allah shi ya gane wannan. Haka ɗan kasuwa ka gane, ka yau yana ciniki gobe ba ciniki to duka Allah ya tsara wannan ba ya san gobe ban da Allah. sai ka ga sarki yana sarauta sai ka tarar gobe ba sarauta ka suna jiru an yi canji daga Allah idana wannan. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Kuɗi a kashe da hanya mai kyau. Kuɗi a kashe da hanya mai kyau. amma ba bisa shashanci ba kana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Masu saurare Assalamu alaikum. A birnin Kano na tarayyar Najeriya ana ci gaba da samun jerin gwana manyan motocin da ke makare da kwantenonin kayayyakin da 'yan kasuwa suka shiga da shi kasar daga kasashen ƙetare biyo bayan takaddamar da ta kaure tsakanin jami'an shiyar kano na hukumar kwastam da 'yan kasuwar da kuma kamfanoni ko jami'an fitan kayayyaki wato agent sunana mahmud ibrahim kwari na sami kuɗi mai fari na tsara har sun kauri adalla. Masu rare yau fiye da wata guda kenan aka samu wata takaddama tsakanin jami'an hukumar kastam ta tarayyar Najeriya shiyar Kano da ejojin fitan kayayyaki da 'yan kasuwa suka sayo daga kasashen waje. Bisa al'ada da kayayyakin na isa Najeriya ne ta gabar teku a Legas ko Fatakwal da sauran tashoshin jiragen ruwa na kasar. Alhaji Sani Idi Dan Fulani da ke zaman shugaban shiyar Kano na kungiyar mamallaka manyan motoci masu dakon kayayyaki wato nato ya yi ƙarin haske dangane da halin da ake ciki game da waccan takaddama. saboda a rage legas din cunkoso shi yasa aka bude tashoshi akwai a nan akwai a kaduna da kuma ina ga abuja ne kayan ka idan ya zo ta bakin ruwa zai wuce kawai ya taho kano ko ya taho lagos ba tare da custom sun duba ba tunda an bude wannan cibiya a kaduna ko a kano eh kwarai wannan shine umul abaisin a samu sauki hmm. ka kawo kayan ka kusa da kai inda za a ma aiki daga nan kawai sai inda za ka je ka sauke. Rashin fayyace abubuwan da suke cikin kwantena hmm. na hakika shine sababa wannan takaddama tsakanin su masu shigo da kayayyaki ko wakilansu hmm. da kuma jami'an hukumar kwastam. su ba sa yadda a buɗe ɗin ne a duba misali har ta kai ga an samu nan cinkoso da yanzu ke damu kowa a gari well uh, a wani bangaren mukan ji cewa su uh, wasu su ba sa zuwa tunda kamar an yi tax force ma daga abuja kwamitin gagga eh, saboda wannan abin su zo a baje a duba a gani to mafi yawanci wanda suke da damuwa suka san ba su bayyana abin da yake na zahiri a cikin kwantenar babba za su zo ba. ku me damuwar ku ne a matsayin ku na masu motocin da ku kuke ɗauko kayayyakin nan da su 'yan kasuwa suka shigo da shi. To mu mu ta farko ita ce Allah ya sani harkar sufuri shine kusan aikin da ya rage wanda amana take ciki sosai ake rike da ita za a ɗoro kayayyakin nan daga inda bakin ruwa zuwa inda za a kai ba tare da wani escort ba direba kawai za a danka ya ko kayan nan. Wannan jinkirin ba ci gaba ba ne a wajen mu ta bangaren business din saboda na kasu muke samu na biyu kuma akwai barazanar tsaro wanda mutum bai sai ba da tsaro ma motar gaba ɗayanta ba in ka tare gaba bayan ya za ka yi da kayan da ka ɗauko so wannan shine babban matsalar mu eh, daga ƙarshe damuwar da za a zo kanta shine ne Eh, su masu kaya za mu fara cajin su damage in dai har duk wanda ya zo da wannan matsalan bai yi abin da yake a kan layi a kan daidai ba zai biya mu damage na iyaka lokacin da ya tsaya kamar yadda jirgin ruwa in ya zo in ba a sauke mara kan lokaci ba ana biyan damage a cikin dala kamar yadda ka sani mm. to haka yanzu mota duk wanda ta zo in dai ta wuce Eh, kwanakin da ya kamata daga kwana uku zuwa hudu inda ya wuce haka to za mu fara neman eh, a biya damaraj saboda a ci gaba da shi kansa a kula da direbar kuma business din ya ci gaba da garawa akwai masu aiki eh, ta hannun 'yan kamasho akwai masu aiki da kamfani wanda yake aiki da kamfani tun shi yana caza wanda ya dauko na wajen dillali wannan tsakanin su ne suke suna samun damuwa saboda maybe ya an karyar da farashin kayan saboda sufurin saboda a karbi kuɗi a hannu a taho da shi wanda kuma yake aikin kamfani shi da magana ce ta takarda an yarjejeniya ga lokacin da za in ya wuce dole a biya shi a takaice abin da ake da shi wanda suke kan layi ba su wuce guda 150 ba wanda ina ga ana sako kamar guda 20 a lokaci guda da sun kai nawa kenan a da motoci sun kai kusan 300 wanda suke jiran wai rashin sa mika takardun nan eh. daga wurin ejoji ne ko kuma daga ainihin su 'yan kasuwa da suka shigo da kayayyaki suka danka wa ejoji su musu clearance eto eh wannan su custom da agent suka sani saboda haka daga custom su agent za su yi magana sai dai su ejojin ne maybe su za su Eh, za su iya faɗa su ne suke rike abin ko kuma a 'yan kasuwan da suke wa aiki ne suke rike musu ba sa sake musu aikin yadda ya kamata wannan takaddama tana nuna kamar akwai rashin fahimtar ka'idodin da su hukumar kwastam ta shimfiɗa ne na shigo da kayayyaki daga bangaren 'yan kasuwa da su ejojin ko kuma a wani abaki na da ganga ba zai yiwu a ce ejen bai san me daidai ba saboda aikinsa ne eh, aka ba shi lasin ya zama agent saboda haka in yace bai san wanne ne daidai ba gaskiya ni ba zan amince da haka ba su agent sun san menene daidai nawa ne kamata a biya nawa ne duk abin da ake kafin custom ya ma kai ka san me ya kamata in ya ma ba daidai ba za ka ce ba daidai ba ne saboda haka ni ina ganin kamar su ejen din ya kamata su tsaya suna su rika yin abin da ne abin da zai karbu abin da muke gudu shi ne already ya fara faruwa shi ne mutane suna janye motocinsu da a zo nan kano saboda wannan layin mm. kuma mu kanmu ba masu saboda wannan jihar wajen mu ne nan ne muke sana'a nan muke so a samu ci gaba to muddin abin nan bai samu gyara ba mutane za su gwammace gwanda su yi clearing dinsu a lagos din ko port harcourt inda kayan ya sauka in ya so in sun taho ba sai sun sake yin wani clearing din alhaji sani idi dan fulani kenan shugaban shiyar kano na kungiyar mamallaka motocin dakon kaya ta najeriya a hannu guda kuma alhaji umar ladiyo guda cikin 'yan kasuwa da ke mu'amalar cinikayya a wajen najeriya ya yi tsokaci game da wannan matsala su masu Eh, abin da ake kira kiliyarin su ne wanda suke tsakanin ɗan kasuwa da su ah, jami'an tsaro custom masu kamfanin ejoji wanda hmm. su kusan zan iya cewa suna da laifi a wannan abubuwa da ya faru na farko ya kamata duk mutumin da zai siyo kaya a gaya masa cewa kayan nan da za ka siyo halak ne ko ba halak ba ne shin ƙasa ta yadda ka shigo da kayan ko ba ta yadda ka shigo da shi ba hmm. idan ƙasa ta yadda ka shigo da kayan nawa za ka biya wanda yake wannan da abubuwan nan a rubuce suke kasan cewa an ka shigo da biskit kasan abin da za ka biya wa biskit na haraji wannan kusan yawanci gaskiya fi sabilillah yawancin masu 'yan kasuwa mu 'yan kasuwanmu ba su da wannan ilimin magana mutum yake ta ɗan kasuwa ina zaune a kanti ko yana zaune a ofis ya yi magana da mu'amala da mai a siyan masa da kaya a waje ya gaya wa ɗan kiliyanin zan kawo ka za a ce to ga sunan da za ka rubuta kan wannan takarda da ake amfani da ita a fitar da kaya a port saboda haka ga abin da za ka rubuta ga abin da za ka rubuta wanda shi tsakani da allah shi wannan abin da ɗan kiliyarin ɗin ne yake gaya masa haka yake har ga Allah a gurinsa. So ba shi da info ba shi da masaniyar na cewa shin a wannan kayan ma da zan kawo ma an ya halatta in kawo in ya halatta nawa zan biya ba shi da wannan masaniyar. Su 'yan kiliyarin su suke jan akalar su gaya maka kai kaza kai kaza. Domin na tabbatar maka yanzu ko da zuwa za ka tambaya kafin ka ga ɗan kasuwar da za ka ga shi ne da kansa yake cika takarda ya sanar da gwamnati cewa zai siyo kaya kaza su kuma su gaya masa cewa in ka siyo kaya kaza kaza ne abin da za ka biya haraji kuma ga wata namba da ake cewa fom m namba mun baka ka rubuta a takardar da za ka yi amfani da ita wajen cire kaya sannan idan ya zo ya je ya cire kayan kai an yi ci gaban ma fa da in kana zaune daga gidanka za ka iya hawa online duk waɗannan abubuwan ka yi su amma akasarin 'yan mu ba su da wannan masaniya saboda haka wannan tarnaki tsakanin kastam ne da 'yan kiliya su kansu 'yan kasuwar mutane ne waɗanda aka tsinda masu a rigimar da su ma ba su santa ba kuma sun riga sun shige gaya uya kuma duk ƙarshenta duk rigimar kuma kansu za ta dawo domin ɗan kiliyarin ba dukiyarsa ba ce ko ba haka bane duk abin da aka dora na haraji ko na tara ko na doka dan kila yarin ba shi zai biya ba kan mai kaya za ta dawo shi kullun lokacin da mai kaya ya samu kari a lissafin yadda ya siyo kaya fa to ka tabbata fa zai dora zai fitar da lissafin nan nasa a jikin masu siyan kaya idan haka ne ina mafita mafita ni a nan ina kira ga hukumar custom. a jalayi domin yadda ake yin abubuwan nan fi sabilillahi 'yan kasuwa suna kwaruwa bayan masu mota 'yan kasuwa suna kwaruwa kuma wallahi tallahi wannan duk kare-karen da zai tafi billahi lazi a kan mai siyan kaya zai koma mai amfani da shi final user domin dan kasuwan nan duk abin da ya karu na lissafinsa wallahi sai ya fitar da shi ya kuma ci riba a kayansa. to idan aka ja layi ya za a kenan. in aka ja layi na farko ya kamata bodojin nan namu da muke da su hatta su kansu wannan terminal din ta illan kwantena ya kamata ko su ko hukumar kastam ko gwamnatin tarayya a kawo su kana mana a kawo mashin na'urar tantancewa ajiye ta ya za a zo a ce wai kawai in ka zo kaya in za a bincika kaya kawai sai dai a bude da hannu a lalleka a lalleka a gani sannan a rufe a mayar an wuce wannan tsarin ya kamata a ce akwai na'ura mota tana shigowa ta ratsa ta na'ura ta fitar da in ma irin wannan aiki inda da na'uran ma da suka tashi yin wannan aikin ai duk ma ba wani ma a garin ma ba zai san an yi wannan aikin ba amma saboda rashin na'ura ka ɗauko 40 feet container ka ce karti su za su fito da kayan ciki a gani kai jami'in kwastan ka gani sannan kai rubutu sannan a mayar da kayan sannan a tafi a rana ɗaya kwanci ba dole a samu wannan gosulan ba kuma gashi an zo an tari season na lokacin da ake ganin ana tunkarar ciniki duk wani ɗan kasuwa yanzu a wannan season ɗin yake ganin cewa harkar da zai anan zai yi ta. Masu saurare karshen shirin da rashin ta yi na wannan mako sai mako na gaba idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin bakinmu Alhaji Sani ni Dan Fulani da Alhaji Umar Ladiyo kana da kuma waɗanda suka tallafa wa shirin har ya samu nasara a sashen Hausa na muryar Amurka. Mahmud Ibrahim Kwari da shirya na gabatar nake cewa salamu alaikum a huta lafiya. Sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun Najeriya a ƙarshen mako. fara sharhin ne da jaridar da kebul da ake bugawa ta yanar gizo jaridar da ta ruwaito gwamnatin tarayyar najeriya ta ɗauki an yi wa ƙasa hidima 168 aiki bayan da suka kammala shekarun aikin yi wa ƙasa hidima daga shekara ta 2015 zuwa 16 da 17 bikin karrama an yi wa ƙasa hidiman da ya samu halartar mataimakin shugaban najeriya profesa yomiyo shibanjo a birnin abuja wayanda aka yaba da ayyukan nasu a lokacin yi wa ƙasa hidiman da an ba su masu aiki a gwamnatin tarayyar najeriya kamar yadda dokar yi wa ƙasa hidima ya tanadar daga cikin manyan bakin da suka halarci wannan biki dai har da janar yakubu gawa shugaban ƙasar da a zamaninsa ne aka kirkiro shirin yi wa ƙasa hidima a shekarar 1973 ita kuwa a ɗaya daga cikin manyan labaranta jaridar the nation ta wato cewa yanzu haka hukumar efcc da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta caji zababben gwamnan jihar bauchi sanata bala muhammad da laifin karɓar toshen baki na wani gida da farashinsa ya kai na naira miliyan 550 a birnin abuja sauran laifukan da hukumar ta efcc ke zargin zababben gwamnan da aikatawa dai sun hada da yi wa hukumar efcc karya na cewa ya samu bashi ne da bankin bada lamuni mai suna asu savings domin mallakar wannan gida sanata bala muhammad wanda ya taba zama ministan birnin tarayyar najeriya abuja har ila hukumar ta efcc na zargin sa da mallakar wani gida a unguwar sarki kaduna wanda kuma bai bayyana yadda aka yi ya mallaki gidan ba wata kungiyar samar da zaman lafiya tsakanin musulmai da kirista ta buƙaci a gudanar da addu'o'i na musamman da kuma azumi domin kawo ƙarshen garkuwa da mutane da kuma faɗace-faɗace da ke wanzuwa a sassa daban-daban na najeriya wannan dai yana ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar the trust jaridar ta sunday trust dai ta ruwaito ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar mai suna bishop prince jacob madaki a wani taron manema manema labarai na gargaɗi ga shugabannin addini da su iya bakin su wajen gudanar da wa'azi domin su tabbatar da zaman lafiya a cikin gida Najeriya. Ita kuwa jaridar Leadership ɗaya daga cikin manyan labaran na cewa yanzu haka akwai yara miliyan hudu da ba a taba yi wa allurar rigakafi ba a Najeriya. Jaridar Leadership ta ruwaito ɗaya daga cikin manyan jami'an hukumar UNICEF Dr. Ibrahim Ali Muhammad na cewa Najeriya na ɗaya daga cikin kasashen duniya da ba a yi wa yara rigakafi a cewarsa dai akwai yara miliyan ashirin da ba taba yi wa allurar rigakafi ba a faɗin duniya inda kuma jihar kano ita ce kan gaba a cikin jihohin najeriya inda take da yara kusan dubu ɗari uku da hamsin daga cikin miliyan hudu da ba taba yi wa alluran na rigakafi ba ko kuma baya musu alluran kamar yadda ya kamata babin ya jibirin murai amurka daga lagos kuma sai rawayi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana yusu Bazuka mai laida Gwalalo a jihar Bauchi. Muna kira da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari game da bayanin da yake wa mu 'yan Najeriya tashi mu rungumi noma saboda noma shine zai fitar da ƙasar nan daga itila'in da ta shiga to hakika wannan bayani nasa haka ne amma ya kamata mu manoma musamman ƙananan manoma a tallafa mana da takin zamani da wuri tun daga yanzu nan da nake wannan magana a ce taki yana hannun manomi da zaran an yi ruwan shuka zai buɗe buhunsa ya ɗebi taki ya hargutsa da irinsa ya je ya shuka a nan ne za ga shuka ta yi azama amma ba za a kawo taki ba sai bayan an yi shuka an yi noma an yi mai jeran nan ya kuma ya sha kayi sannan ka ga an kawo taki wani ma sai ya fara girbin jeransa sannan za a kawo ga wannan kawowa ba ta yi amfani a manomi ba saboda haka wannan tallafin da ake tabbarawa a yanzu an fi fifita a manoman shinkafa ya kamata mu ma manoman gero da dawa da wake da riɗi da zaman cewar mu ɗin ma an mana wannan tallafin ba wai masu shinkafa manoman shinkafa kawai ba da fatan za a duba wannan kuka nawa. Kafin mu karkare ga takaitattun labarai. babban limami a wurin wani ibadar yahudawa da ake kira chabad puwe a san diego mai suna yusra goswin ya bayyana damuwa da kuma bakin ciki da fargaba a jiya lahadi yayin da yake ba da bayani akan irin hari da aka kai musu a ranar asabar inda aka kashe wata mace kana aka raunata shi da wasu mutane biyu hukumomi a mozambique sun yi kira ga 'yan kasar su koma a kan inda akwai tsaunuka domin kaucewa ambaliya da kuma gocewar laka wanda ake zaton gani bayan tashin mahaukacin guguwar kenneth jam'iyyar 'yar gurguzu mai mulki a kasar spain ta lashe kuru'u masu yawa a zaben jiya lahadi amma kuma ta gaza samun rinjaye a sakamakon da ke fitowa inda jam'iyyu masu ra'ayi 'yan mazan jiya suka rabu gida uku karuwan jam'iyyu masu ra'ayin mazan jiya da kuma masu sassaucin ra'ayi bai yi wani tasiri ba har sai da aka kafa babban jam'iyyar adawa ta popular party da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet VOA Hausa.com ko kuma shirye-shirye na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da kuma Malam Siri da har hada shiri da bada umarni sai kuma injiniya mu na yau alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya. Da